matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawar wakilinmu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, da Alhaji Sani Idi Dan Fulani, mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO, shiyar arewa maso yamma, akan batun ɗiban mai a lokacin da motar da kuma man fetur ya yi hatsari. Lamarin da kanta da gobara har ya kai ga sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane kamar yadda ya faru a makonni uku da suka shuɗe a garin Majiya na ƙaramin hukumar Taura a jihar Jigawa. ga dai ci gaban tattaunawar tasu. A ba zan ce ba a ɗaukan matake ba muna tarurruka wanda Allah muna yi taro sau ɗaya a shekara wanda za a zo a bijiro da matsalolin da suke cikin harkokin man nan na kowane bangare kuma a tattauna su a samu mafita ko kuma a ba da shawarar yadda za a samu mafita saboda a mai da shi doka. saboda haka muna aiki tare yadda ya kamata To, amma za a ga cewa kamar taron naku ya zama kamar na a tarin ne na shan shayi ne saboda kaga a lokacin da ake alhinin na jigawa kwana ɗaya kuma sai aka ce wata tankar mata da faɗuwa can a wajen ibadan wannan kuma ya faru ne kusan ƙasa da wata guda da ko wani abu mai kama da haka da wata mota ta faɗi a can jihar Niger ita ma ta yi asarar rayuka za a ga an ka tattara a shekara motocin kunnan suna asarar rayukan 'yan Najeriya da dama kuma gashi kana cewa kuna ma taro na shekara-shekara har ma kuna bitar abin da ke faruwa. Wannan hadari ai shi yasa aka kira shi hadari saboda ba zai ba ka iya sanin lokacin da zai faru ba kuma shi hadari abubuwa da yawa ke kawo su amma mafi yawanci dan adam shi yake da kusan kashi tamanin da biyar zuwa 90 da yake jawo hadari. saboda shi karfe baya zuwa ya samu hatsari shi kadai in ba larura ta kai larura ba so shi yasa aka bi da hankali akan su kansu direbobin da suke tukawa hadarukan da suke faruwa kuma mafi yawanci babban na wanda ya faru a niger state shi ainihin motar da take dauke da eh, motar da ta samu hatsari direban da yake dauke da jama'a shi ya zo ya shiga motar da take tsaye wannan wuta ta tashi wannan kuma ah, na jigawa muna ganin akwai irin abubuwan speed ah, abin da yake rage gudu na kan hanya dan an sa shi daga nan wannan farkon jigawa zuwa har kusan karshen ta duk da cewa na ga ciccire wasu amma duk da haka wajen bai ciru ga baki ɗaya ba so abu ne wanda sometimes wani abun kamar ah, a cikin aiki ne makanikal ne da kuma rashin kyan hanyoyinmu wanda za ka iya sallama mota lafiya lafiya eh, kafin su je inda za ta je ko bangaren boris ko bangaren ku ko wani bangare zai iya amsawa saboda sha'anin aiki yau yau da gobe ko kuma rashin kyan wannan hanya. To eh, misali ka ce kuna taron shekara-shekara kuna bujiro da irin waɗannan abubuwa kuma me kuke yi da ku da hukumomi? To in an yi wannan taron ana sa kamar a ja layi inda ake so a yi aiki ba tare da an kasa wannan layin ba duk wanda ko kuma kamfani da ya kasa yin eh, yin cika wannan ka'idojin na wanda zai tabbatar an yi aiki cikin kiyayewa da cikin eh, a kama lafiya za a sa wannan wanda ya kasa to ba za a bari ya ci gaba da wannan aiki. Akwai matakai da kuke ake ɗauka waya da kan 'yan ƙasa misali tsakanin ku da hukumomin da lamarin ya shafa misali kan haɗarin da ke tattare da ma shi kansa ta'amali da man fetur da iskar gas misali? Wala, saboda Allah wannan abu abu ne kudadde wanda kowa ya sani cewa in mai ya haɗu da dan uwansa aka haɗa karfe da karfe inda aka samu suka kuta za ta tashi kuma mafi yawancin eh, mutanenmu na karkara wani lokacin suna toshiwo kunnuwansu saboda bukatar su da wannan lokaci in aka samu hadari za su yi taru su yi rubutu a kan abin da ya faru saboda su karu ba dan su ceci a wannan yanayi da ya faru ba don akwai Eh, yanayi da yawa da ya faru ko motar fasinja ce a yanzu a ƙasar mu abin ya kai ga an samu hatsari kafin a taimaki wannan rayukan lafiyar da yake cikin motar fasinja za ka ga wasu ana caje musu kayansu ana caje musu aljihunsu ana ɗauke abu da aka san zai zama na samun kuɗi ne to saboda haka wannan abu ne babba wanda ita kasa da kanta ya kamata a wayar da kan jama'a a nuna musu eh, cewa duk wannan abubuwan da ake yi ba kyau kuma in ya ɓaci zai zo ya haifar mana da irin wannan asarar da ba a san ganin ta kuma ba a Ka yi maganar asara yanzu misali wannan al'amari na jigawa da ya tafi da rayukan bil'adama wajen mutum ɗari biyu ya zuwa yanzu. Me za a iya cewa kungiyar ku ta mamallaka motocin nan na dakon fetur ta koya a matsayin darasi wanda zai ba ta damar ɗaukar matakai na kan garki a gaba. Na farko ah, ba mu yi kasa a gwiwa ba da mu aka yi ce aka yi jana'izar wannan bayan Allah kuma ah, an samu wakilci mai karfi ƙarƙashin ah, shugabancinmu na ƙasa sun ziyarci headquarter jihar wajen gwamnan jigawa kuma an tattauna a wannan tattaunawa ma an yadda cewa za a yi wani komiti. wanda za a wayar da kan akalla mutane gawa akan kiyaye irin wannan abubuwan da suke faruwa kuma na san ba da daɗewa ba mai girma gwamna zai amince zai ta halewa wannan kwamitin fara aikinsu wanda in Allah ya da zai taimaka wajen wayar da kan jama'a. To madalla a nan ne kuma muka kawo ƙarshen tattaunawar sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Sani Idi dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta ƙasa ta NATO shiyar Arewa maso yamma da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.